rahotanni daga karamar hukumar na faɗa cikin jihar gombe na bayanin cewa ɗazu-ɗazun nan ne wasu 'yan bindiga wanda ake kyautata zaton cewa 'yan ƙungiyar boko haram ne suka jiƙaƙi garin inda suka kona ofishin 'yan sanda da makaranta suka kuma kafa tutarsu a gidan sarkin garin ga dai ta bakin wani mutum da ya sha da ƙyar kuma na makale a kan bishiya. to yanzu haka nan da ni dai muna kan bishiya sun zo mu sun waɗa mu da bindigogi suka shigo suna ta harbe-harbe sama wanda nake yi maka ina ga hango gidan shehin sun kewaye gidan muna kogi ne ba mu da su. To sun shigo da motoci ne ko wani ne shigowa suka yi? Eh da motoci da mashin irin bajak ɗin nan. Suna da yawa kuma. Suna suna kabbara suna harbi sama. Eh, suna da yawa. Suna da yawa. Dukkan mu wani kuma yanzu haka na fara hango hayaki cikin gari ba san dai ina bane amma ina hango hayaki yanzu duka girin da kake ji wanda yake da abun hawa da ke da gobe sa wuce amma ni a sama nake ba kowa ma ke kallo na ba. Suna ta wato cikin garin na faɗan ne suka kawo wannan hari eh cikin gari sun kafa tuta gidan sarki yanzu haka nan za ka ba ina an gota gidan sarki sun kafa tutan su sannan inda nake mana ga yaki kuma sakatariya ne da makarantu suka hukuna wato sun koyi sarki kenan da fadawansa eh a sarki da fadawansa su sun kora sun ce kuma gidan shehi malami amma na baya gari to shi na ba su a dace za ta warga sakatin gidan eh. za su za su yanka wane za su yi yanka su wanda sun ce su nuna musu inda malaki ko musu yanka yanka su ba sun ce musu wallahi malam baya gari amma ba su yi ta ba su ɗariya ne yana gari wato suna neman wani malami ne eh shi sa da mu misira shi malami ne to yanzu suna nan na yanzu zuwa garin ne koya har yanzu yanzu ma haka ni da nake gawa ina an goka jiya shi haka haka wanda suna je sun yi ta cin koba a cikin gidan da da misira da misalin karfe nawa ne suka zo wannan go to yanzu dai don yanzu ni ma ni tsuwa ne ni wayan da nake wayar kyawa ba dawo bane ni tsinken